da kuma haka yi daidai da takwas ga watan yuli 2026 miladiya a ci gaba da darasin wannan littafi na alfikir muyassar fi bau'in kitabi wa sunna muna nan a cikin kitabul mu'amalat wanda shine littafi na bakwai muna bayani akan abin da ya shafi kasuwanci wanda baka kwana a shafi na 223 inda za mu tashi a matsala ta shida matsala ta shida ita ce albuyu'ul an anha wato nau'in kasuwancin da shari'a ta hana an gane ku wato kasuwanci da shari'a ta hana su wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin da yawa mutane suna sha'awa na yin kasuwanci saboda alheri da albarkar da ke cikin kasuwanci amma ba su san ba cewa a kowane kasuwanci ba ne shari'a ta yadda musulmi ya yi kuwa shi yana da mahimmanci a ce mu ji wannan darasi kuma yi aiki da abin da ke cikinsa don kada fara cikin fushin Allah da abin da aka ce an hana mutum ya yi to da abin da ya samu na wannan haramun ne shi ma kamar yadda hadisi ya tabbata duk lokacin da aka haramta abu to kudinsa ma haramun kun yana da amfani da matukar fa'ida musan wannan malam yace na hashari'ul hakim an ba'd al-buyuti afwan an ba'd buyui idza tarattaba 'alayha tadhi'u lima huwa aham wato shari'a ta haramta wasu kasuwanci musamman ma idan ya kunshi salwantar da abin da yake mafi mahimmanci a ciki كأن يشغل عن أداء عبادة wajiba, kamar a ce kasuwancin nan yana shagaltar da mutum wajen gabatar da ibada ta wajibi aw ya tarattaba alaiha idrarun bil akharin ko kuma ya zama a cikin kasuwancin akwai cutar da wasu akwai cutar da wasu wa min hadhihi al buyu' al manhiy anha daga cikin waɗannan nau'uka na kasuwanci da aka hana na farko albi'u wa shira'u ba'ad al'adhan ath-thani yawm al-jum'a sai ko sayarwa bayan an yi kiran sallah na biyu a ranar juma'a duk abin da biyo bayan wannan haramun ɗan kasuwa su kiyaye yace la yasihhu al-bay'u wala shira'u mimman talzamahu salatu juma'a jumua a al-adhan tsani. thani sai ko sayarwa baya inganta ga wanda juma'a ta waje ba a kan shi sawa'an shi zai sayar ko shi zai saya in dai juma'a ta waje wajaba akan ka to da zarar an yi kiran sallah na biyu ta haramta a gare ka ka saida haka ya haramta a gare ka ka siya domin Allah ne yake cewa ya ayyuhal na amanu idza nudiya lis salati min yawmil ila dhikrillahi wa dharul ya ku da suka yi imani idan an yi kiran sallah malamai sun tafi a cewa kira na biyu ake nufi a ranar juma'a to ku tafi zuwa ga ambatan Allah an kira sallah da zikiri da ka ku bar kasuwanci فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت Allah ya hana a yi kasuwanci a daidai wannan lokaci wannan hayu shi ko hana idan aka yi shi a ƙur'ani ya ƙasa duk harim yana nuna haramci ne wa adama sihhatil bai'i kuma yana nuna wannan kasuwancin bai inganta ba idan mutum ya yi kasuwanci a wannan lokaci zai iya fada cikin fushin Allah kuma Allah zai iya zare albarkar wannan kasuwancin shi ya fi sauƙi Allah ya ba mu ikon kiyayewa na biyu bai'ul ashiya ko bai'ul ashiya liman yasta'inu biha ala ma'asiyatillah sai da wasu kayayyakin da zai zama wanda ya fiye su an taimaka mai wajen saban Allah ne aw yastakhdimuha fil muharramati ko kuma a'a zai yi amfani da su ne wajen aikata haramu na yanzu ba ana magana lokacin sallah bane ko ba lokacin a shi kansa abun za a yi amfani da shi wajen aikata haramun ko kuma an taimaka wajen saban Allah idan aka da shi malam ya ce fala ya sifu bai'ul asiri liman yattakhidhu khamra baya halatta ka sai da juice an gane ko ga wanda zai yi amfani da shi a matsayin giya asalin giya daga juice ne ai na me ko na inabi ko na gero ko na dawa ko na menene misali gwargwadon yadda aka matso shi aka yi amfani da shi amma a asalin shi za a gai abu ne wanda yake ba laifi ba ne ko ga kowa yadda ake tatso shi a yi kunu da shi kasha sha ba abinda ya same ka haka ake tatso shi a yi sarrafa shi ya koma bommi ko kuma burkutu ko giya da makamantarsu haka shi ma inabi sama in ka san wannan giya zai yi to haka sai da mashi shi ne magana ya ce walal awani liman ya shirabu biya alkamar haka hatta kofuna ka zo ka saida kana sai da kwamfu ne yadda kowa zai siya ya sha ruwa ya ci abin da zai ci a gidansa sai wannan mai sana'ar sai da giya ne zo ya siya don wannan sana'a kar ka saida da mashi haifa in baka sani ba in baka sani ba kuma dama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko ba haka ba sannan wala bai as-silah fil waqt al-fitna bainal muslimin haka nan hatta makami karka sai da makami lokacin da akwai fitina tsakanin musulmi suna yaƙar junansu da wannan makama in ka sai da shi musulmi za a je a yaƙa to wannan fitina ce tsakanin musulmi fa aka haramta to ina ga ka ciwo da kafiri ya yaƙi musulmi ka ga min babu auda ko wannan mana yake cewa qala ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya akan da'a da tsoron Allah ku taimaka akan wannan amma wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da kiyayya a san wannan makamin zai zamanto taimakekeniya ne akan kashe musulunci ko kashe musulmi zubar da jini haka wannan taimaka mai kai akan sabon Allah dan giya zai yi ko giya zai amfani da shi da sauransu an gane ko a ƙarƙashin wannan a ƙarƙashin wannan gaba da suke sana'ar tura fina-finai a bluetooth ya za su ce akan irin wannan zai shiga nan ga kunna speaker da ake yi da ƙara akwai idrarin bimele fil akhirin ko cutar da mutane na farko kenan abu na biyu tura shin da Allah a haramun wannan qur'ani da wa'ai ai sai an kalle shi yanzu kenan ba za mu ce kai tsaye haramun bane sai an yi tafsiri wato an yi bayani idan alkhairi mutum ke tura kan masu da qur'ani wa'azi akwai irin wa'innan akwai waɗanda kuma su a suna tura fina-finai ne ko dai na hausa ko na turawa ko ma na batsa na faɗa muku yadda bincike ya zamanto cewa ya nuna mutanen nan suna tura fina-finan batsa hatta da yara almajirai ma da naira hamsin sai a tura musu zai almajirai sun kewaye waya suna kallon fim ɗin batsa da naira ashirin ɗinsu da naira hamsin ɗinsu matarka a gida ka a gida suna zuwa ana tura musu a cikin wayoyin su zaga akwai irin wa'annan ya ɗaba badala ne da ɓanna ga kunna kaɗe kaɗan su su kore bolo kaga wannan wani abu ne da ya kamata mu kalla haka mai sai da ebeni haka mai sai da ganga na kiɗa kayan kaɗe-kaɗe da raye-raye wannan duka ba sana'a ba ce dukansu akwai sabon Allah a ciki da an fahimta malamai sun yi bayani ko hadisin na Aisha ba wai ajiyar wace alharis ne abin wasa ne kawai aka ba shi wannan suna cewa tana ɗaukanta ma jaririyar ta ce amma ba wai an yi shi da wannan siffar bane na cewa ga mutum da kanshi da kunnuwa da komai mu ne a yaran mu muka san abbebi ce ake cewa har ne muke cewa abbebi wani sai dauka abbebi abbebi irin wanda ka sani a yaro karami ko in ce maka yarinya karama ma ina ce har gorar ruwa bottle water sai ta goya a baya ce jaririn ta ne ba tana haka ba bottle water jariri ne amma dai ta goya roba ai amma roba daban jariri ne ta irin wannan ne abun wasan ne kawai shi ake ce mata a ra'is ɗinta a wai yadda ne mu yanzu da ake yin kaga yadda ne kaman za ta yi maka magana da ido suna masa haka ko ba ga ga gashi amma mata ga kunne ga komai ba sai da wannan technology a wannan lokacin ba irin ta bace kaga wannan gunki ne sosai aka sassaka yana da hadari na'am idan ka san abin da mutum zai amfani da shi a haramun ne wani kuma sun amfani da shi haramun yanzu kamar gidajen giya da su a da ba abin su sun ce dawa kawai maka ga ba su ke zuwa ba wani shi da wasu kuma ba wata magana su kasuwa ta da su suna farashi ne shine yanzu kai ka sai da mutane ne in ka sai da musu baka da laifi baka san me mutum amma a hakan za ka iya gano wa watan wata rana cewa wannan nan fadila ne na kamfanin brewery ko ba za ka sai ka soke shi a cikin masu yana domin ka san kamfanin giya zai kaima a wannan da ka san ba kamfanin giya zai sai da ba sai ka sai da amma a lokacin da kake sai da musu ba tare da ilimin cewa kamfanin gidan giya suke ci damuwa ba sai dai kana sai da mutane ne shikenan ka tsira amma ko su zo da kansu ko wakilin su wanda ya san zai je kai domin kana sai da musu ta fada cikin wannan tsinuwar kai ma da annan ne Allah ya kuwa sun kyauta wala ko direba ne kanka dauka in dai ka san nan za ka dan za su ja maka matsala saboda annabi duk wani wanda ke da alaka da giyan nan annabi ya tsine masa kuma cewa Allah ya tsine ma wanda ya wannan ba wai a shine ya tsine ma Allah ya tsine ma mai shan giya ta taskuta mai shaida ta mai dakwanta mai sauke ta mai kaza mai kaza kowa to kaga ai akwai bala'i saboda ita ce ummul khara'is na fitintinu da bala'i duk wannan abin da kake ganin ana yi inda ba giya kana tunanin za a yi haka ne wala ba za a yi ba har bandit da kake kallo ai suna shan giya me giya duk abin da ke lulluɓa hankali wiwi giya ce solution giya ce kwaya tramadol ne waye waye da magungunan tarin yara su insulin aka sarrafa su ba yadda ya dace ba sun zama giya sun zama abin baya da jahalin da muka kai mana ina kallon wani clip na ndla din nan suna fasa tankin mota fa na mai an cika shi da kwayoyi har guda biyu kuma ba kowa ake kama ba mu mu na arewa ake kama su haukace su sha ko matsalar za su yi ta nuna sun kama amma ba su gani ana hukunci da ana yadda ake nuno kamawa a rika nuno yin hukuncin ga wanda ya yi wallahi ba za ka rika ganin ana yi ba tabakan za ka gani shi ake an kawo wasu ne duk duniya kasashe hukuncin kwaya kisa ne amma kamar banda najeriya ko ko su ma kisan ne a gani to ai a rika kawar da su mana ko ba wane ne na kai gobe za a sake ne wani ne da kwaya a kan Eh, inna lillahi inna ilaihi raji'un za ka'ida yanzu wannan idan a wata ƙasa ne ya kamata shi kan shi rizani ne amma zai iya zuwa ba to amma ya kamata a hukunta shi an shi kan suspect ne amma ina ba haka bane Eh. ka ce mai ba nan za ka ba wannan sana'a ta gyara ko kaza ba ruwanka za ka iya yi malamai sun ce ana iya wannan amma wanda ka san tun tsaye dama ga abin da za a yi ba sai ka je ba gaskiya sai ka ce ban da wannan fasinja ka gane irin wannan sai mutum ya kauce don karka zama kayi ta'awuni akan sabon Allah amma wanda ya zama sana'ar ta ce a hanyar yana ɗaukan kowa shi wuciya kawai yake musulmi ya shiga wanda ba musulmi ba ya shiga wannan ya sauka ana wannan ya sauka ana kaga ba ka da damuwa akan wannan amma musamman ka dauki mutum dan wannan sai an kiyaye gaskiya kuma idan wani ya zama halal ya ɗibi kowa da kowa ya yi gauraya shinkafa da wake to wani kuma haramun ne kai tsaye to shi yasa duka tafsilat din nan sai an kalle su Allah ya sai mana abin da sa din nake wannan bayanin cikin aikata irin wa'annan kasuwancin da Allah ya haramta wallahi bala'i ke saukarwa cikin al'umma za ka zo ne tana ta kallon wuta a matsayara ne amma tana nan a masaka take tashi muna kallon ai bandit ne kadai bandit ne muna a cikin mu akwai fitina da bala'i ka gani Allah ya kyauta mala yake cewa na uku daga cikin nau'ukan kasuwanci na haramun shine bai'ul muslimi ala bai'i akhi cinikin musulmi akan cinikin dan uwansa misalin sa malam ce. an yaqula liman ishtara an bi ashara kamar ka zo ka ce wa wani mutum da ya sai wani abu da riyal goma ko naira goma ana abi'u uka mislahu ka ce zan sai da maka irin wannan ai ina da irin shi zan sai da maka bi arqas minhu da kaka da haka misali zan sai maka da shi da naira tara ko naira takwas kun lura ko abi'u uka, ahsana minhu ko kuma zan saida maka da wanda ya fi shi kyau the nafsi da irin da same price da wannan ya baka yanzu kun lura malam ya ce wannan haramun ne ya riga ya yi ciniki ya ce abu a hannu wani ka zo ka bata saboda hadisin ibn umar Allah ya kara masa yadda kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala ya bi ba'dukum ala alabai ba'd kada sashen ku yayi ciniki akan cinikin dan uwansa haramun ne daga an yi ciniki tsakanin shi da wani sun rabu to karka saki ta na hudu ashira'u ala shira wannan cinikin akan cinikin ne wancan nada zuya riga ya siya da ka zo ka bata ka ce za ka sayar da ƙasar haka ko furta lafazin haramun ne na aikatawa to wannan siya ne akan siya shi kuma misalin sa an ya kula liman ba a shay'an ta ce ma wanda ya sai da wani abu sikhil bai ka ɓata wannan kasuwancin da kai wani ashtarihi minka bi aka ni zan siya a wurinka sama da haka za ku san suna kama da juna amma wannan na ɗazu an gaya ma wanda ya siya ne wannan da yanzu kuma mai sai da wanda ake magana kaga ka ɓata kawai ya shi ni zan siya sama da haka wannan yana faruwa da yakubi faruwa yana faruwa ya ce ba da an tafa alba'i wal mushtari ala kuma ya zo yana wannan magana ne fa bayan mai siya da mai saidawa sun yi ittifaki akan wani price da za a sayar da wannan kaya tun a farko قال يتي وهذه السورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق wannan yanayi shi kansa ya shiga cikin hannun da aka yi a hadisin da ya gabata nau'in kasuwanci na biyar shine bai ul'ina yana daga cikin munanan kasuwanci da suke tafiya da riba a ciki alibi ce idza tabaya'akum bil'ina wa to kaga ya ambace shi to malam ya ce suratuhu yadda yake shine an yabi a shaksun sil'atan li'akar bi haman sai mutum ne zai ke da kaya ga wani akan wani kudi akan wani farashi saman din nan ma'alumun ila ajal wato sananne ne amma zuwa wani lokaci na sai da maka da gidana akan naira dubu daya naira dubu dayan nan zuwa ƙarshen wata kuna lura an sa lokaci summa yashtariha minhu al bi thamanin hadir sai shi wanda ya saida din ana ni da na saida maka ko dubu daya amma sai ne sai karshen wata sai kuma in siya gidan a hannunka da kudi cash a hannu an gane ko shi kuma wannan kudin kash a hannu a kalla ƙasa da kuɗin da na sai da magani ka sai min da shi ɗari takwas ma kash yanzu in ka ka gani na ce shi a hannunka a ɗari takwas sannan kuma ina bin ka bashin dubu ɗaya har yanzu kun lura in ka zo ka ce ga ɗari takwas ɗin har yanzu dai saura ɗari biyu kuma bashi ne Kun ba ka riƙe dai dubu ɗin tana na akanka. a

yanzu kaga wannan wani wani abu ne silent killer ne ga wai ga banditry bane da kowa ke iya gani wannan kana ciki ne kana rayuwa a ciki kana ci a ciki kana sha a ciki shi wannan da ya haka din zai kawo iyalansa wannan ma da aka ma haka zai kawo iyalansa shi ya ci iyalansa shi sai ga an dawo gaba ɗaya ba albarka malam ka san cewa loma ɗaya ta haramun tana canza al'umma loma ɗaya kawai da haramun mutum ya ci tana ta zama yana tsaron Allah tana tasiri a jikinsa ina ga wanda gaba ɗaya ɗabi'a sa haramun yake ci akwai wanda akan haka yake rayuwa ko ka bada ne ko ka rasa kawai haka ake yi ana kyauta ta saura haka malar ya ce wa fi ne hayatul ajali ƙarshen wannan alƙawari din ya dafa ulmustari saman awal shi wanda ya sai abin zai biya wannan kudin da farko which means wannan dubu ɗayan da aka yi magana ya ce ka an yabi a arzan bi hamsin kamar misali ya sai da gona da bi hamsin na alfa ya sai da gonarsa ko filinsa dubu hamsin ya dafa uha ba da sana amma shi wanda ya siya sai bayan shekara zai biya shi kenan an kama an rubuta sai bayan shekara ya ce sun ba ya shiri hal bayi daga nan shi mai sai da filin kuma sai ya sai filin a hannun wancan wanda ya sai da masa bi arba'ina alfan na kalan ya sai shi dubu arba'in cash ba ya dubu goma ta ragu ba yadda dai wannan misalin da kafa ya ce wa ya buƙa fi bimmatihin na alfan har yanzu dai ya zama to a wuyan shi akwai dubu hamsin an gane ko yadfa'uha al-mushtari a ra's sana wanda shi wanda ya siya zai biya dubu hamsin din a ƙarshen shekara wannan shi ne ga bugu ga shan ga kwance da ka ake ja ko menene su <laughs> saboda haka duk abin akan shi ta kare wasu ina an kira shi ina ne li'annal mushtari ya akhudhu makana sil'ati aynan saboda shi mai siyan kayan yana karɓan wani abu matsayin kayan da ya siya ko ya ce da ai na kadan ma'ana wani kuɗi wanda yake kashi suna ba da misali da cewa ni ne zan zo wurinka in ce maka wani da Allah ina buƙatar karanta min naira dubu ɗaya sai ka ce baka da naira dubu ɗaya amma dai kana da kayan dubu ɗaya misali ga wayan nan ga atamfan nan ga yadin nan ga hulan nan ga takalmin nan ko ba ka bane kudin sa dubu ɗaya ne zan ba ka takalmi ka kai kudi ka zo ne ma sai ka ce to na ansa can kuma ya baka yanzu ya baka bashin takalmin dubu ɗaya sai ce to ai kai yanzu in ka fita ya za ka yi takalmin za ka sa zai biya maka bashin to ka sai da da wannan takalmin naira ɗari bakwai ko ɗari bakwai yanzu yanzu ba ka kudin sun lura to haka hina ne wannan bala'i ne mala yake cewa wa hurrima hadha al an haramta wannan kasuwanci da annahu hilatun domin ciwaciwa ne dabara ce da tawassalu biha ila riba wanda ake kaiwa zuwa ga riba da ita fa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce annabi alaihi salatu wassalam ta baya a bil ina matuƙar kuka rika irin wannan ciniki na ina wa akhadtum adnab al kuka rika ɗaukan bindin raƙumi ko bindin sa abinda ake nufi shine kuka mai da komai sai kiwo kiwo kiwo kiwo dabbobi kuke bi wa taraktumul jihada kuka daina zuwa jihadi jihadi ko na makami ko na da'awa ko na kaza ba fa yi ce inda wannan shine halin ku annabi ya ce sallallahu alaikum dullan wallahi sai Allah ya daura muku kanci wallahi abin da yake faruwa a arewacin mu nan yanzu abin da yake faruwa kenan la yarfa'uhu an tarji'u ila dinikum Allah ba zai dauke wannan kancin ba wala har sai kun koma ga addinin ku Allah ya tsare mu nau'i na bakwai bai'u Albai a البيع قبل Na nawa ne na shida Na nawa na ce ne eh na shida na shida shi ne bai ulmabi a qabla qabdihi wato sai da abin sayarwa kafin ya shigo hannunka kafin ka karba kuma kai sai ka sayar shi ma ne yana faruwa a gani yana faruwa sosai misalinsa ce an yashtari sil'atan min shaksin mutum ya sai wani kaya ka ce good ɗinka daga wajen wani sun ya bi a ha ƙabla an ya ƙabi da ha sai kuma ka sai da abin kafin ka karɓa a hannun wancan nan ba ka ma karɓa ba amma kuma ka siya sai ka sai da wa ya huza ha ya zama to ya yi disposal ɗinta ya bada an abi huraira ta radiyallahu an an karɓo hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manibta a ma'aman duk mutumin da ya sayo abinci to fala ya bi'hu kare ya sayar da wannan abincin ba za ka siyo hatsi ko kaza hatta ya ƙabidahu har sai ka karɓa abincin hatsin ya shigo hannunka abun naka ne ka sayar da shi wa an zaidu bin sabitin an karɓo daga zaidu ɗan sabit radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع النبي يا هنا السيد كايا عند أكي سيو تنين عندك سيو بك سيارة با كيف كرقابة حتى يحوزها التجار إلى رحالهم har sai su 'yan kasuwa sun karɓe ta sun kawo ta sun rabo ta da can zuwa ainihin wato shagunansu misali ko wuraren cinikinsu sannan ne za a iya saidawa shi ma فلا يجوز لمن اشترى شيئا ان يبيع هو حتى يقبضه قبضا تاما بايع mutum ya متين da wani abun da ya siya har sai ya karba abin ya rike shi yana da mallaka da isa cikakken mallaka yanzu masu yin ciniki online da suke yi kaya ne a wani kamfani daban akwai kayan shi kenan sai su sai da shi kai kuma sai ka siya ba su da shi fa ba nasu bane kuna lura to shi yasa yana da kyau gujewa fitina ka siyo kayan da kuɗinka ka san sun zo ka karɓe su to kai kuma sai ka saida malamai ka ce ba laifi ka tallata daga nan zuwa sati biyu insha Allahu ina da fridge mai iri kaza da suna kaza ko ina da mota iri kaza ko ina da takalmi iri kaza ko yadi iri kaza ko les ko waye duk wani abu da kaza ka sayar ko me ko jaka amma yanzu baya kasa sai lokaci kaza lokacin da kake sa ran kayan yazo an fahimta shi bukin in yazo ina da cikin masu sha'awa in tuntuɓe ka wannan duka ba laifi ne, amma har ai ciniki a saida kai baka da shi bai zo hannunka ba to ka fara cikin nau'in kasuwancin da aka haramta an fahimta ma iya cewa yanayi na rashin aminci ya sa ba za ka nasu ka sayar da mutum abu ba da mujarradin wai yi bukin ya kamata yi kwamitin ya sa wani abu na shigar shiniki wanda ke tabbatar da cewa kairin ba za ka yi asarar naka kayan ba shi ma kuma da gaske yake ya san cewa ba za ka sai da wani ba sai shi din to wasu malamai suna cewa babu komai a haka wasu na ganin cewa shi ma a bashi amma akwai masu ganin babu ne idan ɗabi'a ta sa yanayi sai a haka ne za a iya samun amintuwa an ba haka ba za a baka asara suna ganin babu laifi nau'in kasuwanci na bakwai bai ustimari qabla buduwi salahiha tsayar da ɗan itace gabanin nunarsa ta bayyana mangwara ne ya biyo ko mu ce kafin ya bara kenan ko bangwara ya fito gashi ya yaya ko ayaba ta yi nonuwa ga sunan amma bai nuna ba haramun ne a sayar amma ta yi yanayi buduwi ya bayyana cewa ingantatta ce za ta nuna to wannan ya halatta ba sharadi bane sai ta yi jajawur salah ake magana kullura salahuha shin ingantatta ta domin irin wa'annan abubuwa akwai abinda za a iya tafiya da shi inda za a ci shi a nunan shi ba zai lalace sai a ɗanyen shi ne shi ne salah ɗin shi kafin ya isa gurin ya nuna nan da gobe nan da kwana ɗaya kaza da sauransu duk wannan ana iya yi bala salahuhu salah ɗin mana ingantacce ne wannan ya sha ba wanda yake lalatacce ba ne malam ya ce la ya juzu bai usamara abu da an yabdu salaha baya halatta a kai da ɗan itace kafin ingantuwarsa ya bayyana a ɗan ita ce akwai abin da in ya fito kasan wannan bai kai a sai da shi ba zai iya lalacewa zai annan ya kai fito wanda tabbas ya sha zai iya nuna to irin wannan shi ake nufi salahasta ta bayyana ingancinsa ya ce kaufan min salafiha saboda tsoron kada ya lalace au fi aibin biha qabla akhdhiha ko kuma ya zama wani aibi ya same shi gabanin a karba an anas radiyallahu anhu qala an karbo hadisi daga anas Allah ya kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya ce ra'aita in mana Allahu kamara shin ka bani labari idan hal Allah ya hana ita itace ya fito eh bima ya akhudhu ahadukum mal akhihi da mai dan uwanku zai karɓi dukiyar dan uwansa Na zo ka ce wannan bishiyar taka na ce wannan wato kawunan na itatuwan mangwaron nan na gonarka itatuwa goma a bana na bana nasiya mai ciniki ya fito dan itacen ya fito ba baka san me za a yi ba kaya nawa ne duk baka sani ba ka sai da gona shi ma ya siya da mu na dan kuma sai ko ɗaya daga cikin ƙwayar ya fito ba <laughs> ba za ka yi kai da ka siya da kai da ka saida ka saida mata har ta kashe kuɗi wadda an shiga damuwa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حكى عندك عبد الله بن عمر الله يقرا مس يدا yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai istimari hatta yabdu salahuha annabi ya hana a sayar da ɗan itace har sai wato ya nuna ko salafarsa ta bayyana na halba'i'a wal mubta ma'ana annabi ya hana mai saidawa haka ma mai sayar duka kada wanda yayi wa yurafu bidu salafaha ana gane cewa ɗan itace ya inganta ne ya nuna ko zai yi amfani malam yace bihmirari thimarin nakhili wa isqayariha ta hanyar ɗan itace na dabino misali sai a ga yayi ja ya nuna kenan ko ko kuma a ga yayi yalo wa fil inab fa inabi kuma an yasuda ya zama yayi baki wa tabdu al halawata fihi kuma alaman zaki ya bayyana a jikinsa wa fil habbi kan kwaya kuma an yabisa ko yayi basa ya zama ya bushe wa ya shige karfansa wa nahwi dalika da makamantan haka fi bakiyat istimari a sauran kayan marmari nau'i na takwas shine annaj an gane ku malam ce, wa huwa an yazida الشخص في الثمن السلعة المعروضة shi shine mutum ya je ya kari kan farashin kayan da aka fito da shi za a saida amma wala yi yuridu shari'a shi ba so yake siya ba inna ma li yughayyira ghayrahu ko li yajra ghayrahu dan ya aukar da wani ne ya cuce shi wa yuradibuhu fiha ya kwaitar da shi akan abun wa yarfa'u sayraha ya daga darajar abu wannan da yawa yan kasuwa suna yi wannan wayan naira ɗari ka siye ta ka zo ka ci ai da kan na samu ta ɗari biyu kaga zai dauka mai cewa ce da ta kai ta ɗari biyu don kokari ya rage jin cewa ta ɗari biyu ne sai ka siya yadda inda a asali ka gane ɗari ne za ga ba za ka siya ba ko misali kaga kayi cewa cewa kamar yadda 'yan kasuwa suke cewa ɗan ba ƙara kuɗi ma ba za a siya ba za a ce ba mai kyau ba ne wallahi ka tsaya kan gaskiyanka mai kyau ne kawai kuɗin shi kuma ka zaɓi a sai a ƙara wani zai siyo turare naira ɗari biyar ya je sai da shi dubu biyar ya ce kuɗin turare na dubu biyar da gudu za a siya amma kuma in ya je ya ce naira ɗari ne ko ɗari biyar ba za a siya ba sai ya yi ƙarya ba kyau eh, na eh ah, kamar 2005 haka eh akwai ko babu

ajiyarin matsalar ba Allah ya kyauta ya faɗa ya tsaya gaske shi mana sai ma ka tsaya kan gaskiya kake nema mu ne yanzu aika gane inda ma lalacewar mu ta kai gaskiya ma yanzu ta zama ita ce ba ba ta da gatanci sai ka yi karya, da kuma haɗari ne shi ba wani shi mishi mai tsada yake so kai kuma bai da baka da mai tsada sai ka hakura ba da ba shi ne zuciya da sai bai kamata ka canza ba yi shi annabi ya hana kar ka kara gajis ne wannan ya yasa kake ganin abubuwan mu gaba ɗaya malam wani lokaci ba su albarka kun fahimci wannan matsalar ko jama'a ka tsaya akan gaske ka kawai

kasuwanci bugar da kudin ne ba kasuwanci yake na hmm. kudin a in farashi su wani eh. a farashi su kuma duk irin hula ɗaya eh, shi ne ba su ah, ka da a irin hula ɗaya kuma eh. ah, ka a bambanta wannan abubuwan da ake faɗa yana iya faruwa kudin shagon shi kudin hidimarsa kudin kaza da hidimar da aka yi wa hulan wankin tangaran aka yi a wannan ba wankin tangaran bane wannan kaza ne su irin wa'in abubuwan sai ya bambanta wahalar da bambanta farashi amma ya zama yadda za a sayarwa da talaka haka za a sayarwa da mai kudi ba wai don wannan shi mai kudi bane za a kara masa wannan dan talaka ne ko talaka ne ya zo in yana so irin abin da zai siya kenan in yana da shi a na sani ta akan sani masu jana ce maka don abuja ne nake ganin masu turare suna nunin ka kudi don ka zo ka ce turaren ka ko abubuwan ka kudin shi kaza su yaƙi kisiya wannan ba original bane amma da ka ce kaza kanin nan ka ce original sai ka ga ok su ma sun gano yanzu ya faru da ni a nan gari mun je gida labor office din mu sayan akwai abin da muka saya da muka je aka sayar mana dubu tara tara da suka ganna a wajen yadda ko sun ga na yi musu kamar eh sun yi kaɗan masha Allah ne da labor mu ya koma daga baya shi kaɗai ni na zauna a wuta, sai suka sayar masa dubu bakwai da ɗari biyar ka gani sai ta yanzu wani lokaci ma yanayin ka kawai ake kallo na ganka da mota ko da hula ko kaza sai a ce wannan kaza ne haka suke ba kyau ba ne alamalan duka kuskure ne Allah ya kyauta ba wanda ya ce ba ko nawa ba akwai abin da ya wuce hankali ƙarai da gaske ana yake saboda hadisin abdullahi dan umar annar rasul sallama naha anil najashi annabi ya hana yin najashi to wannan shi ne karshen matsala ta ainihin wato shida da muka karanta wato wannan matsala ta nau'in kasuwanci ina fata ana fahimta Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu za mu yi ƙara matsala ɗaya da jera ce ko kuma tsaye a kan wannan kawai lokacin mu nike kallo bari mu ƙara ƙwaya ɗaya kawai Matsala ta sabi'a matsala ta bakwai malam ya al al'iƙala ma fil bai'i iƙala wato a cikin kasuwanci an gane wannan ko wato lalata shi mutum al-iqala ma'anarsa shine raf'ul aqli alladhi waqa bayna al-muta'aqidain wa faqihi kuma? wato dauke wato ciniki da alkawari ko dil da aka kulla a ce an soke an yi termination dinsa tsakanin waɗanda suka kulla wannan dillin wata tahsulu bi sababi nadmi ahadin aqidaini ne al hakan na faruwa ta hanyar yin nadaman kai a cikin wanda aka ciniki da shi ila mai siyan ko mai sayarwa ya gano bai kamata ba ko ya fasa ko kaza sai a bata aw ya tabayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan ila sil'a ko shi kansa wanda ya siyan ya gano yanzu ai wannan abin da na siya ba wani buƙatar shi kuma na zo na siye shi alam yastati daf'a samalaha ko ya ga ba zai iya biyan kuɗin abun ba yarji kullum min al-ba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyada sai ya zama kowa tsakanin mai saye da mai saidawa ya koma da abin da yake sa ne ba tare da ƙari ko rage ba wal iqalatu mashru'a iqala shari'a ta yadda da shi ma'ana warware ciniki wa hassa alaiha rasulullahi sallallahu alaihi kuma annabi ya kwadaitar a sa ana iya yi bi qaulihi inda yace man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu atharatahu yawm al-qiyamah duk mutumin da ya daga wa musulmi kafa ya warware kasuwancin da aka yi dan ba zai iya ba ko dan wani dalili da aka ambata a baya to shi ma Allah zai daga masa kafa ranar tashin alkiyama kai da ka saida baka kulle shi ba irin kashi dole kawai ni na saida maka sai ka siya kai ma kuma baka takura masa kace tunda na riga na siya ni kawai na mallaki abu da ka je sai na riga na baka kudi ya canza ra'ayi saboda wani dalili ko na siyarin ko na saida Allah mu dauki sarki shi da mu Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko kalancin ilimi Allah ya taimaka na Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa jinya ta zama kafara shi da sauran dukkan marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba kowa lafiya kuma Allah ya ba ku ladan jinya ku ce na'am wallahi shi malamai ne yadda saboda takamaiman yadda abin yake ni ban ma taɓa sanin shi ba amma dai za ka ga wasu suna halattawa wasu suna haramta mafi yawa suna haramta shi ma an fahimta domin yana shiga cikin najashi ne wasu kuma suna kallon shi a matsayin babi ne na riba ba riba fa riba ka ciyo abu a kan kaza ka sai da shi a kan kaza idan za ka biya kaɗan kaɗan har ka kammala ya kai kaza suna ganin ba laifi ba ne riba ne amma da sharaɗin kai ka mallaki abin naka ne ba wai za ka tsakko shi daga kamfani ba ka mallaka ba da farashi ƙasa da wannan sai kuma ka zo ka sa masa wani farashin da yake shi ma akwai wahalarwa ga shi mai siyan to ribar da za a sa ita ya kamata a kalla how many percent yanzu 50 percent aka ta gaba kan abin da aka ce 50 percent an siyo shi dubu daya an sai da shi dubu daya da dari biyar a ya kamata ya zama to kila 2 percent ne riba ko 1 percent ko kaza sai a kalla ko 10 percent a duba dubu daya da goma misali a hankali zai dauka kuma ga yadda za a biya kullum za ka riƙa balance ko za ka biya daga nan zuwa wata kaza ko na kasawa za a rubuta kuma tabbas kana gama wannan lokacin ka biya ba ka duk takardunka da komai naka ne ya zama naka mallakinka, amma masu yin haka kuma sai su amshi ba ka suke ba cuta ne daidai ba ne wannan Mm. shi wanda aka bayar da shiyar saboda ai dubu ɗaya ne ya kaga wannan ɗari biyar ɗin garari aka yi ma wanda ya siya an yi masa albushi ka gane ko na jashma ya fada ciki saboda ka ƙara don ka cutar da wancan kuma ka nuna mai abin mai kyau ne ko mai tsada ne shi ne abin da ke kana dubu ne ƙara ya ba su kaya akan dubu sai suka je suka ana yin haka shi ma zai kara ba su je su kuma su kara ɗari ɗari biyu su ma su kara na hankali ba wanda zai zo yau ya mafi kuɗin da mai kayan ba ba yi ke faruwa ba a harkar property Allah ya kyauta na?

amma duk da haka kuma ya yi cuwace shi wannan kaga shi da shi da kanshi kaga irin wannan shi sa fitina take faruwa yanzu ya siyo maka shi akan karan da ya gaya maka har kuma ai dole zaka ta riba ka kai ma kaga daga nan ya ƙara tsada yau da gobe idan ana lura haka naka sai a ki zuwa a siya sai a ce naka na da tsada sai a je gurin wani wanda kuma shi ya je da kanshi shi ba a ƙara mai ba misali a ce ya fi ka arha bayyana ma kuma duka abin kowa yadda ya zo mai ne kaga fitina na mala

a dole a samu bambanci akwai koto akwai wanda ba koto ba akwai gashi nan dai na akwai su iri iri saboda haka inda sun tsara ɗin wasu abubuwa na jiki yanzu ko a gol ai karat shi ke bambantawa ko ko ba ka bane wannan karat ɗin shi kaza ne 22 karat ne wannan wannan 21 karat ne wannan 24 ne wannan 25 ne to kaga dole ba zai zama ɗaya ba Yau, Allah ya shirye da na wa alaikum salam ne ma'aikaci mutane mutum ma'aikaci sai ah, ya samu wani matsayi a gwamnati ko wani waje haka sai ya zo ya samu ko yan kasuwa masu ko gina gidaje ko kuma gidajen mai ko da wani kasuwa haka kai ka san albashin shi gaba ɗaya ne kai abin da zai zo ya ce kamar proxy kenan shi ne hukuncin wannan abin sai ya faso kuɗi ko ya ba gaskiya a nan gurin ma ba wai kana da hurumin da dole za ka yanke ba ne sai kana kallon su ma'aikaci ne ka sani ko yana noma a ashe baya aiki kamar kokon gwamnati malam eh, ba ba kan sani ko yana wani abu ka gane saboda wani abu ne da baka sani ba saboda ka inda ya kawo maka abu tun farko ka gan shi a matsayin sa ya mallaki abin kawai shi kenan ka yi tsakanin ka da Allah ai komai a rubuce ki yawa Allah ke kawai shi kenan ya aka ya aka wannan bai sa bai dame ka ba in ya bayyana ka sani dama can wannan nan masuci ne wannan kudin kuma ba na halal bane to shi kenan yanzu dole ka wanke hannunka akai amma baka sani ba ba ce maka akai sai ka bincika ba kaga musulmi kuma ka gan shi ma'aikaci ko kaza ko ya faɗa maka ga sana'ar shi ko da ƙarya ya maka da abin da faɗa shi za ka amfani Allah kyau da eh sai ka gani duk ba shi ne ba bismillah ranka yi misali ana gwango eh.

ana kada wani ya zagaya ya babba mutanensa kudi ya ce ku tattaya kaza a sai an da shi ne kai za a sai ma ko shi kan shi wannan mai yin auction din a ba shi wani cewa a ce sai an siya kaza lokacin za ka tsaya ka sai mu da wani shi ma a zari mai nashi shi ma a rarraba to kar ya zama akwai irin wannan ya zama tsakani da Allah a to Allah ya kyauta sai mu cike da kai ko ko da wani kai ma kana to sai mu cike da ku a takaice ne dai abin da mutum zai yi malam ne na haka ne kwarai a komai ma iya ma wani kasuwanci da rayu da zafi ne kamar wannan a wani ne ya siya misali a cikin reso ma hmm. to sai ce wani ya siya dubu ɗari hmm. amma ba a da musu amma shi wannan dan uwan shi sai ce amma bari kira mai wannan ce tunda ɗan uwan shi ne sai ce zai sai da masu ci sai kuma shi wancan ya ba shi amana ne akan ya sai da mashi akan inda ya dace an kama mai sayar da janareto da lani ke sayar eh, kamar shi mashi gyara ne ma ne eh cha wani ya zo da a to sai wani ya ce a saida ba a da ba sai wani ya zo na biyu eh, sai ya ce mata wannan shi ya siya nan wancan. shi ya hmm. zai za a ci a yafa da yariya to ka gani amma sai ya ce mashi zai kira mai kayan ce ya da mashi a cikin kuma bacin wani ya siya da shi ka ga ba daidai ba ne Allah ya kyauta mutane ba wato matsalar da take cikin tana da yawa amma sai yanzu ne abin ya dan faɗo sun je muke fitina ne akan eh Allah ya kyauta a musu nasiha <laughs> gaskiya ta asiya ta asiya Allah ya kyauta eh kana irin jirin nan jidin nan da kake kan daga kafin mace kawai da teji a jikin da gidan ta wai ta yarinya da yi za ta yi hankali gaskiya Allah ya kyauta alamar bana ake na fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin